Assalamu alaikum warahmatullah. Zan ba da tutorial yadda mutum zai yi trading a global financial market, more specifically forex market. Uh, yadda mutum zai yi rajista tare da broker da kuma ya buɗe account ɗinsa har ya yi verifying ɗin account ɗinsa shine abin da in Allah ya da tutorial ɗin da zan bara. Na farko shine kafin ka kasance wanda zai kasuwanci a cikin wannan kasuwa dole ya kasance kana da kwamfuta ko wayar salula bayan haka kuma ya kasance ka zama kana da internet connection saboda uh, majority kasuwar da zaka shiga ba wai a nan najeriya take ba dole wata tana america ne ko bangaren europe ko irin su australia da ire su to dole ne sai ka zamanto kana kan internet ta internet ne za ka samu access na sabar da ah, sabar ka da zaka samu dama ka yi rijista da shi kuma ka tura ka zuwa ga account kamfanin sa sannan kuma ya baka daman sauki trading platform da zaka dinga shiga wannan kasuwa mai albarka insha Allah kuma ka dinga samun alkhairi a ciki a ko ina kake a duniya zaka iya shiga kai trading ɗinka ba wai lalle ba sai ka kasance a kasuwar so na farko shine wannan shine desktop environment kuma ga dukkan alamu idan ka lura zaka ga wa'yansu kaman abai baɗai haka to wayannan da icons icons ne na duk abubuwan da aka installing akan computer nan ko aka ajiye akan computer nan zaka iya saka shi as a shortcut so muna so mu sani cewar ko kwamfutar mu ta zama connected to the internet in ka zo nan za ka ga an ce not connected so ta yaya za ka zama connected shine zai kasance dole ko kana da modem ko kuma kana da wayar salula wacce take da damar sharing din hotspot kaga yanzu na barin kunna idan na kunna zuwa nan da dan wani lokaci za ka kwamfuta ta ta gani ta ga hotspot yau kaga ta gani kuma tana kokarin connecting sai ka danna nan su za ta yi connecting yanzu insha Allah so bayan ta gama connecting za ka ga alamun cewa yanzu ga internet connection so next thing da za ka yi sai ka je ka ɗauko browser yanzu za mu yi amfani da google chrome to za mu buɗe shi sai mu yi saka adireshin broker mu da zai connecting ɗinmu da brokan mu kamar misali currently ina amfani da ic market kun gani ic com. ka saka adireshin ɗin daidai yadda yake in ba haka ba za ka iya faɗa wannan ɓata gari so bayan ka gama haka sai ka zo ka danna enter a jikin keyboard ɗinka to depending ga karfin network ɗinka idan network ɗinka na da karfi za ka ga maza maza abin ya bude in kuma baya da shi zai dan ɗau lokaci yana ta kokarin loading so bayan ka gama nan ka zo nan website ɗin broken ka so yana da kyau ka dan bibiye abubuwan da ya rubuta a jikin website ɗinsa saboda ka fahimta kaga cewa ya dace ka yi mu'amala da shi ko bai dace ba amma ga ni ga dukkan alamu na yi amfani da brokoki da dama amma ban taba haɗuwa da broka wanda baya da charges na, na kirki wanda kuma sabis ɗinsa mai kyau ne kamar wannan IC market ɗin so wannan is based on your own decision amma to me zan iya recommending din wannan broker din saboda gaskiya ga dukkan alamu service dinsa yana da matuƙar tasiri so sai ka zo ka danna start start trading so page registration zai bude bayan ya dan bude zuwa nan za ka dan scrolling ka dan sako kasa nan sai ka zo ka sa sunan ka da zaka ka misali nan na sa nura so name din kuma sa mahai bala saboda ina sharing sunaye uku sai in zo nan kuma sai in sa misali nura bala mahi at gmail.com to ni dan najeriya ne sai in selectin najeriya in kuma ni ba dan nijar ba ne dan najeriya ba dan nijar ne sai in danna nan zan yi selectin din da abin da nake so next thing sai in zo in shigar da number wayata a nan wajen misali misali number waya na 070 sai in zo in ce 3985 1838 sai ka tabbatar da number ka shigar da ita yadda ya kamata karka je ka yi ƙari ko za ka iya cire wannan zero ɗin ma baya da muhimmanci so bayan ka gama har zuwa nan wajen sai ka zo ka danna next kana danna next kaga alamu yana ta yawa zai kawo ka second page sai ka zo ka duba shin kai ne za ka yi trading ko kuma kana da kamfanin kana da kamfanin ko kuma ku biyu ne ko kuma kungiya ce kuke so ka buɗe account ɗin so koma menene dai ka zo ka tabbatar da ka shigar da abin da ya kamata a nan so next sai in shigar da ranar haihuwa ta sha tara wani wata watan hudu sai 1994 sai zo in shigar da adireshin gidanmu sai number number number 1091 sai sa sharaɗa sharaɗa is 1 to bayan na saka haka sai yanzu in sa city inda nake kano sai yanzu zo sa ah, ah, declaration state neman sa kano sai postal code idan misali baka san postal code ɗinka za ka iya zuwa google sai ka yi sai ka ce misali sharaɗa sharaɗa phase 1 postal code sai ka binciko amma in ka sani ba sai ka zo nan ba idan ka zo nan za iya bincika zaka gani kaga wannan shi ne din sharaɗa paste one sai in koma kan browser sai in zo in saka shi a nan to kun ga na shigar so bayan na shigar a nan wajen akwai wannan dan wannan abin sai in danna idan na danna sai in zo nan ƙasa an gane sai in shigar da 2 wannan shine kamar referral id so sai ka tabbatar da ka shigar yadda yake in ba haka ba to akwai dan matsala dai haka so sai ka danna enter so bayan ka danna enter sai ka zo ka dauki trading platform din da kake so kai amfani mostly muna amfani da abin nan meta trader 4 sai kai selecting ɗinsa sai ka zo kuma ka dauki ecn through account amma kar ka ɗau standard account saboda shi account ne wanda za a caje ka spread da yawa wannan shi kawai commission za a caje ka so idan kana wannan kaman kuɗin da kake so ka ajiye a cikin account ka kenan in dala sai ka bar shi a dala in kuma wani ne sai ka yi selecting ka yi selecting ɗin wanda kake so amma mostly mun fi amfani da dala sai kuma idan kana so wannan kamfani broker naka ya dinga turo maka da wa'yansu newsletter da waye sai ka danna in baka so ka bar shi haka sai ka danna next so bayan ka danna zuwa nan wajen sai ka zo ka selecting din misali ka ce what is your forest trading experience idan yanzu ka fara sai ka sa beginner idan ko kana dan ilimi ka sa intermediate in advanced ne ka sa advanced, ka dan kware akai sai ka zo ka selecting din is security question da kai ke bukata misali what is your favorite color so misali nan sai in zo in sa ina bukata green green ne favorite color ina sai in zo sai in danna accept a ƙarshe idan na danna accept yanzu account ɗina zai zamanto uh, open za a buɗe min account na yanzu su kun ga yanzu account ɗina an buɗe min account ɗina idan da za ku dawa kun ga gashi man nura amma hai da sauransu so next thing shine zan zan zo in yi uploading ɗin document ɗina ta yaya zan uploading in document sai in zo nan sai in danna upload document saboda ai verifying din account dina so zai kawo na nan wajen idan ya kawo na nan an ce mun zan iya submitting din valid passport ko kuma government id such as driver's license or state id ko kuma valid national identity card da sauransu lokacin za ka ɗora wannan ka tabbatar da can hoton da ka ɗauka na wannan id card ɗin yana da matuƙar clean don in bai yi clean ba za su taɓa ta ma lokaci to bari danna nan ni submitting yawa idan na hau nan sai in koma kan desktop dina zan gani manuwar yawa ga na nan sai in danna idan na danna kun ga ya hau su da a ce ina da nepa bill ko kuma bank statement shi ma sai in ɗora amma tukunna tukun zan ɗauko wannan tura to yanzu sai in tura wannan mm, zuwa wani lokaci za su yi min approving bayan na tura sai in zo sai yawwa bayan na tura kaga yanzu sun bani sun ce thank you for uploading the document we will process your document as soon as possible so bayan ka gama haka sai ka zo nan ƙasa ka tabbatar da can yaji yawa ka gan shi id ya je delete in kana baka bukata nan gaba idan suka ma approving za ga approval in da su ma ba to kuma za ka gani so next thing abin da da muke bukata ala kullu hal shine mu bude demo account so idan ka zo nan kan account din nan za ka yi ƙasa ga nan open a demo account so idan ka danna nan zai baka damar buɗe demo account so gashi nan uh, trading platform ɗin wanda muka yi selecting tun a ba is mt4 sannan through ecn account sannan kuma muna in dala sannan leverage ɗin da muke mostly bari in ɗauki 1 is to 100 so sai in iya ƙara ina buƙatar dala ɗaya dala dubu ɗaya sai in danna proceed to zai bude mun demo account to kun ga yanzu ya ce you have successfully uh, in open a demo trading account with IC market so an tura mun da email account zuwa can akwatuna so idan na bukata zan iya zuwa in shiga abin nan bari in je in buɗe browser sai in shiga account ɗin nawa sai in sa gmail inda gmail nake amfani da shi gmail sai dot com to zai buɗe mu akwai existing gmail account dole sai na yi sign din wannan out kafin nan misali akwai existing gmail account wurin in sign out saboda in shiga na nura so misali sai in ce use another account so na zo nan zan ce nura bala mahe sai in danna enter kokarin buɗe mu so sai yanzu in shigar da password dina za sai in na next zai kokarin bude mu ana bukatar. da tsawon zan iya signing out yanzu tunda na riga na gama buɗe account to alhamdulillah